raja din fata kenan ko akwai nau'i guda biyu na fata da kuma kuskure da wasu ke yi a wannan babi in an ce rada fatan samun wani rahama daga wajen Allah akwai bambancin shi tsakanin shi da arrogaba akwai dan bambanci kusan dai ma'ana dai ne amma akwai bambanci shi arrogaba shi talab ne kamar neman wani abu kake yi shi kuma wancan kana fatan samu wani abu kamar akwama kwaɗayi kenan kana kwaɗayi shi kuma wannan nema ba ka samu bambanci tsakanin kwaɗayi da kuma wa nema shi nema kaga wani abu ne wanda ka kan yi wani aiki shi kuma fata wani abu ne wanda kake sa a ranka an fahimta misali wanda yake fatan kamar misali mutumin da ya aikin lada yana fatan karɓuwanta a wajen Allah wannan kaga sunan shi raja ko wanda ya aikin zunubi yana fatan sai ne mu gafara sai ke fatan Allah subhanahu wataala ya gafarta masa wannan zunubi da yayi kaga sunan wannan abin da ya shi ma arraja'u to akwai kuskure da wasu ke shine mutum sai ya sa a ransa cewa yana fatan gafara a wajen Allah amma bai tashi ya yi aikin gafaran ba bai tashi ya nemi gafaran ba amma yana ci gaba da aikata sabon Allah amma yana cewa ai ya kyautata ma Allah zato cewa in ya je kiyama Allah zai yafe mishi zai shiga aljanna ba a samun rahamar Allah da irin wannan tunanin ana samun ta ne ta fuskan mutum yana aikin alkhairi kuma yana neman gafarar zunubansa da wannan shine ake sa wato ran zai samu abin da ake bukata ta fatan da yake yi yasa zamu ji Allah yana cewa man kana yarju liqa rabbih sai ce me falyamal amalan salihan wanda yake fatan haduwa da Allah lahiya to ya aikata aiki na gure kaga anan ya nuna aikata aiki shine ma'anar fatan da kake shi kuma ragaba kwaɗayi wato nema a kenan kawo misali mutum Allah ya ce fa iza farakta fansab wa ila rabbika mi fargob. idan mutum ya gama sallah ya idar da sallah Allah ya ce ka kafe a wajen ka tsaya kai kwadayi farghab kaga daga arghaba kenan yi kwaɗayi wato yi kwaɗayin samun wani abu a wajen Allah subhanahu wata'ala na yardansa wannan shine karin jawabi game da abin da ya shafi arraja kuskuren kuma wancan wanda suke irin wannan kuskuren su gyara kan mutum bai aikin kwarai bai dage ba ibada ba kamar wasu jahilai wani ma sai zo yana zunubi fa yana ta aikata ma sha'a na taba ganin wata ta dauko wani karatu na Malami na Daurawa karatun ma ba complete bane domin ya dan yanku wani jawabi ne sai aka yanku dai wajen a inda yake ba da labarin akwai wanda ya taba shiga aljanna bi sallama to sai take cewa wai mutane na ta gaba da wai rawa ta da rawa raye-raye da take da wake-wake da ta da take a TikTok to da haka masu zargin ta su sani cewa rahama ta Allah ce ga wani ma ya shiga aljanna bai taba sallah ba to saboda haka ita gwamma ma ita tana sallah to kaga wannan jahilci ne to tunda haka ne ita ba ita ta dinga sallan ba ita ba mutum da ba haka ya yi ta da su zalla sai ta zama ba ta san ya aka yi kissan ba ya labarin ya asalin hakika kuma waye wannan mutum me ya faru me ya faru dan ta ewa yanzu nan wani ya zo ya musulunta kafin a kira sallah ya mutu ina zai je abinda muke sara aljanna zai je shikenan sai ka dauko ka ce wani ya shiga aljanna bai taba sallah ba kai ba gomma ma kai kai sallah haka jahilci ne ka gani to yawwa to wai sai sai sai irin wayannan abubuwan suke wasu malamai suke ba su fatawa su ba su kofar da za su lalace kofar da za su sake su ci gaba da abin da suka dama ba yadda za ka zo ka wuni kana sawa Allah cikin rayuwarka babu Allah a cikinta kuma ka zo ka rika da'awar cewa ai aljanna ta ta mai raboci. ai kai komai ba komai aljanna ta mai raboci. wannan jahilci ne kai komai ba komai aljanna ta mai raboci. to in haka ne to mun ji gaskiya ne aljanna ta mai raboci. to abinci ma ai ta mai raboci ba sai ka zauna ka ce to kai komai ba komai ba kwanta no food for lazy mana ya ce ko ko shi baturewa ba aya ba hadisi ya ce no food for lazy man eh ya taba hoto wani yana aikin gyaran hanya irin su zuwa su dai ciko a hanyar ana dan ba su naira talatin hamsin to wannan karan shi na ga ta canza salo sai na ga an ɗauko wani kwali an rubuta no food for lazy ba suka kafa a tsakiyar hanya suna da Allah oga taimakawa da no food for lazy ba <laughs> da da aka kaga shi bai duniya ba harkar duniya ba ai yadda ba yadda za a same ta cikin sauki sai yayin aiki to wai saboda jahilci wai lahira ne ake ganin cewa za a same ta ba aiki a duniyar nan ma yanzu wanda ka je ka ga ya samu aikin gwamnati kama kowane irin aiki ne ya samu haka aka je aka dauke shi ko ta mai rabuci kafin ya samu aikin ba sai da ya matakin sai da ya firamare ya sakandiri ya zo ya jami'a wani sai da ya digiri uku ma wani ya digiri biyu wani ya digiri daya sannan ma a hakan ma ba ba shi aikin ga sai da ya dinga kamun kafa sannan ya samu wannan aikin me yasa baka kwanta ba ta ce ai ita ma aikin ta mai rabo ce za ta same ni a gida ka dinga struggling mutane sun yadda da wannan a duniyar su amma a lahira dai ba a yadda da wannan ba wala duk wanda yake tunanin cewa za a je lahira haka wai ka zo ka dinga sa'a ma Allah lailan wani hara ba wani alheri da kake ba neman gafara ba tuba wai kana tunanin cewa wai akwai wasu mutane sun shiga aljanna wani ma sai tashi sai kafa maka hujja da wannan hadisin da annabi ya ce wani mutum ya kashe mutane 99 ɗari ba ɗaya sai da ya cike ɗari kuma aka ce daga ƙarshe da ya tuba aka samu mala'iku rahama suka karbe shi kenan wani zai ɗauko wani hadisi shi hujjan shi ne ya ci gaba da abin da yake ka duba ka duba wauta ai wannan wauta ne wauta ne sosai to idan Allah ya yafe ma wannan kai waye alƙawari da kai za a yafe maka shine magana domin wani ma in ya tashi sai ce maka an ce ma ai inna anyi la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha Allah baya gafarta ma wanda ya masa shirka amma yana gafarta laifin da bai kai shirka ba zai duba ya ce to ai ni bara shirka kawai da yan zuke zuke muke yi da yan raye raye da yan bin mata mata da yan waye waye duk wannan ba shirka bane kuma Allah ya ce yana yafewa to kai ya baka garantin cewa za a yafe mutun da ya ce liman yasha ga wanda ya ga dama kai kana da wannan garantacciya in an je kana cikin wanda za a gafarta mawa hasali ma wanda ya fara sa wannan tunanin a ransa yana cikin wanda ba za a yafe mawa ba wannan ita ce ka'idar saboda haka kuskure ne da mutane ke yi in za ka da ka tuba ka da ka tuba in ba haka ba in ka ci gaba da yaudaran kanka za ka ga sakamakon yaudara saboda wala wannan tunanin da kake ba inda zai kai ka ke ka je lahira ka gaba haka abin yake ba wala sai ka wato lahira ita aka rena kowa ya fahimta a duniyan nan ba yadda za a yi a ce abubuwa haka kawai suke tafiya kowa sai ya sai da zai ya kare kansa ya yi kaza ya yi kaza ya kaza akwai masu hisabi a hanya yanzu kuma nan hanya in kafa za ka tafi in baka da takardun mota kana tsoron wa kana tsoron biyayo ko ba haka ba ana ta tunani ana ta tunani amma kana tunanin cewa in ka je kabari ba biyayo na cikin kabari ka zo da certificate din sallah ko baka zo da shi ba ya aka kai dalalan wajen cewa in ka haɗa su a hanya an samu matsala wani ma in ka ce mashi shan Allah ya ce shi ba aiki Allah ya fito ba <laughs> ko ba ka sike faɗa ba ya ce shi ba aiki Allah ya fito ba Allah ya kiyaye saboda haka wannan kuskure ne Allah ya ba mu daman gyarawa kawai in zaka tuba ka tuba ka ka daina sakin jiki kan cewa laifin ka bai da yawa wallahi ka daina sakin jiki domin wannan tunanin da mutum yake wai laifin shi bai da yawa kuma wallahi suna da yawa wanda zaka ji na ta to me ma nake aikatawa ne sai ya safi, me ma yake ba Allah ne ai laifin shi baya da yawa ina <clears throat> suna da yawa ka koma kai ga Allah to abu na gaba da zamu karanta a nan shine akwai wal khushu da khushu'i shi ma nau'i ne na ibada wannan khushu'in shine abin da ake kira natsuwa ina ga shi ma mun dan tattauna shi har muka ka ayar da yake cikin suratul mu'minun Allah ya ce ah, qad aflaha mu'minuna alladhina hum fi salatihim khashi'una sai wal khashiya <coughs> khashiya shi ma tsoro ne an fahimta shi ma tsoro ne ah, akwai ayar da za ta zo gaba